ana jina din ranar da na gara ganin kuna rikici kai da shi sai ranka ya baci yake kokana ta yi shi ne me eh. yake ma me yake kokana ta shi ba za ka yi ba kai ba babba bane kai kuma dama na san inda ka fito na gane daga tsagun da aka koma garin ku ka ɗaukar ka ɗauki ku shi yake tono na in ya tone ka kai ba za ka yaƙuri ba ba kai da babba ba ɗauki kwanan dauki kwanan ka mutane ne ke samar da su da kansu kama daga hayaki masana'antu da na da na ababen hawa da sauransu inda ya kafa misali da masana'antu ah. bala eh. ya gara barkan mu da ina gajiya ya himma to gara da ka zo ma yanzu wala da ma so nake in tafi kyam mun sa alhaji baba in dan samu rigar sanyin nan in sa naga ce to dama yanzu je mm. eh kuma ta shirya alhamdulillah dama na ce to ba inda zan je mm, kuma ta ce jiran ka take bari shi bari shi yawa mu magana da ita Yau baba. ta san tafiya ta bi kamar ta yan eh, tana zuwa ni na magana da ni bari baba a ah, hada wahala ka bashi ah, ah, wallahi da ka ka san kullum kai ta kai ta dama batira nake son saye wallahi dama ba tara na san san mutu ina san sai ba tara kina da kai magana ma da sai a kama mai suna abinda zan ga miki in kika bi shi kin bi iyayenki in kika bata mas kin bata iyayenki don haka ni zan tafi can wajen harkokina mm. amma da abinda za a yi mm.